وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيضك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء أن مسلاتي البركة مسلاتي كيرو لكينا تشكين قرن كتنا وانا سافية تلا رباه يو هدوغ وطن المحرم يجرر النبي صلى الله hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1441 wanda kuma yake daidai da hudu ga watan tara shekarar miladiyya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi mai suna kalimatul ikhlas wa tahqiqu ma'naha na al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala wannan shi da darasi na 11 a cikin wannan littafi inda shi malam yake mana magana akan san Allah subhanahu wata'ala san Allah wanda yake mamaye zuciyar mumini ya kasance babu wani abin da yake wato babu san wani abu da yake fin na Allah subhanahu wata'ala a zuciyarsa da muka ce san Allah subhanahu wata'ala shine jigo shine asali daga nan ne duka wani abu da Allah ya umarce ka kaso zai samu asali soyayyar annabawa soyayyar salihan bayi soyayyar ibada ayyukan bauta da Allah subhanahu wata'ala ya umarci bayinsa da su duk waɗannan daga san Allah ne san Allah shine al'asul sannan duka sauran abubuwa da ake so reshe ne daga san Allah subhanahu wata'ala to san Allah ake so ya zama ya mamaye zuciya ta yadda komai ko san menene ya kasance ƙasa yake da san Allah subhanahu wata'ala shine anan malai yake cewa fa in ibtala'a min mahabbatillah lam ya fihi shay'un farahu li shay'in siwa min iradatin nafsi wal hawa wato idan zuciya ta cika da san Allah subhanahu wata'ala to ba za a samu gurbin kuma wani abu a cikin ta ba babu wani sauran abu da zai samu gurbi a cikin wannan zuciya min iradatin nafsi hmm? baya za ka da mu eh, a cikin cikon maganar bayani na wakar zakara ha isa yana nufin waccan a haibu min kulle eh. kullum saboda haka idan zuciyar bawa ta cika da san Allah lam yakun fihi shay'un farahun li shay'in siwa wato babu sauran wani guri da zai rage a cikin zuciya na wani abu ba Allah ba min iradatin nafsi wanda ya shafi abubuwan da zai yake take nufi ko rai yake nufi wal hawa da san zuciya wato idan zuciya ta cika da san Allah to babu kuma sauran wani abu na san zuciya da zai shiga cikin ta har ya samu gurbi to ba za a samu san zuciya tare da mutum ba ba za a samu wani abu da zai ce shi gana shi ba bayan gana Allah da ce gana Allah to shi kenan babu maganar gana shi wannan alama ce ta cewa zuciya ta cika da san Allah subhanahu ta'ala amma duk sanda zai kasance akwai wani abu da Allah yake so sannan ita ma zuciya akwai nata da take so sabanin na Allah babu shakka wannan ya nuna cewa san Allah din bai ma mai zuciya ba da zarar sai son Allah ya ba mai zuciya to kuma ko menene yana kasa da san Allah subhanahu wataala wa ila zalika ashara alqa'ilu bi qawli اروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراك وفي الأحباب مخصوص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى ولي لك cikin masu يكي yake wato rera waɗannan baitoci don يد nuna الله سبحانه وتعالى يكي مامي yake mamaye jini da kashi da bargo gaba ɗaya mutum ya kasance na Allah ne subhanahu wataala ce a ruhu wa qad khatamta ala fuadi bi hubbika zan tafi zuciyarka wato sanka ya rufe min zuciya rub an yahulla bihi siwaka babu kuma sauran abin da zai sauka a cikin ta wanda ba kai ba wato sanka ya rufe zuciyata babu sauran kuma abin da zai sauka cikin zuciyar in ba kai ba falau an istata'tu ghadabtu tarfi falam anzur bihi hatta araka da zan iya da sai in rufe ido na babu wanda zan sake gani in ban da kai da zai iya da su ba abinda zai zai bude idan sai kalla in ba ubangiji subhanahu wata'ala ba uhibbuka la bi ba'dhi bal bi kulli ina son ka ba da sashi na ba a da dukkana da dukkana da gaba daya gangar jikina da na da tsokata da jinina wa illa yubda hubbuka li hiraka ko da kuwa wato sanka zai raba ni da duk wani motsi wato zan ka ko da kuwa sannan zai raba da rayuwata duka na yadda yi maka wannan soyayyar wa fil ahbabi makhsusun bi wajhin wa akharu yi ba hu tiraka cikin masoya akwai wanda ake ware shi kadai za a so akwai kuma wanda za a tara shi da wani to Allah subhanahu wata'ala soyayyar ta soyayya ce da babu tarawa a cikinta saboda soyayya ce ta koli babu kuma wanda ake yi wannan soyayya sai shi shi ne duk abin da ya ce yana so shi zaka so abin da ya ce baya so shi zaka ki kuma abin da kake so in baya so kai ma zaka shi kai ma zaka ki shi wani Allah kadai ake ma irin wannan soyayyar banda shi babu wanda yake yake da wannan wannan matsayi sai da shtabakat jumu'un fi khududin tabayyana man baka mimman tabaka yayin da hawaye ya rugunzume a kan wato a kumatu to a lokacin da ake gane waye ya yi kuka wane ne yake karyar kuka to ta lokacin da aka ga mutum yana kuka shirban da hawaye lokacin ake gane mai kukan gaske da kuma mai kukan karya fa'amma man baka fa zuwa wajen wanda duk kukansa na gaskiya ne to soyayya za ta tashi na riki wa yantiqu bil hawa man kan shaka wanda kuma kukansa na ƙarya ne to shi kuma zai rasa magana ta san zuciya ne kawai ma'ana abin da zai rika faɗa ba na gaske ba na gaske ne kawai na san zuciya na karya. a nan abin da yake so ya ce idan mutum san shi ga Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ma mai zuciyarsa to babu kuma abin da yake saura tare da shi duka komai na shi zai zama na Allah ne subhanahu wataala da ganinsa da tafiyarsa da motsinsa duk zai zama na Allah ne subhanahu wataala ba zai ga wani abu ba sai abin da Allah ya ce gani ba zai motsa nan da can ba sai da yardar Allah subhanahu wataala wato sai cikin yardar Allah subhanahu wataala saboda ka soyayyar ubangiji subhanahu wataala ita ce soyayyar karshe a gurinsa ita ce soyayyar da ya zuga ya zagonyi ya zama na shi ba ya da wani abu nashi sai abin da Allah ya ce shine ma'anar fayazubu wajen sai ta sa ya narke kamar wato shi gaban ma babu shi abinda ubangiji wata wata'ala ya so daga wajensa shi ne kawai yake wakana amma ba abinda shi yake so ba متى بقي للمحب من نفس حظ فما بيده من المحبة dawa to matukar ya kasance mutum yana da nashi kasan a cikin soyayyarsa wato baya ga na Allah shi ma akwai tashi kasan to shi ne ma da ya ce a nan ya nuna kawai a shi soyayyar karya ce ta cika baki ce ba ta gaske ba ce in ta gaske ce to shi zai zama bayan duk gaba ɗaya na Allah ne innama muhibbu man yafna an nafsihi kulli wa yabqa bi habibi cikakken masoyi shi ne wanda gaba ɗaya shi a karan kansa zai zama babu shi abinda kawai ya sani shine soyayyar Allah subhanahu wataala duk gaba ɗaya ya mai kansa ga masoyinsa shine ma'anar fa bi yasma wa bi dali yake gani dali yake ji wannan maganganu magana ce ta kamar yadda ya faɗa a bayan hawasul na sadiki wato masu san Allah waɗanda suka kai matuka suka kai ƙoli waɗanda ba a masu maganar mai suke so a rayuwarsu ba su san wani abu da suke so ba sai dai mai Allah ke su wani mataki mataki ne da ba kowa ke kaiwa ga irin wannan matakin sai da za ka ji kai yanzu kamar da kai da babu duk ɗaya ne yanzu kawai tunaninka gaba ɗaya ya koma Allah me yake so me yake me ba shi kenan an tambaye ka me kake so ce ba ni za ka tabbata Allah yake so kaga wannan ba karamin matsayi ba ne da cikin bayansa ba kowa ne yake kaiwa ga wannan ba kowa yana da gwargwadon yadda yake samu na nuna ƙaunarsa ga Allah subhanahu wata'ala dukkan mumini dukkan wanda ya imani da Allah ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallama dole ne soyayyar Allah subhanahu wata'ala ta rinjaya a zuciyarsa sai dai kuma wannan rinjayen soyayya din hawa hawa ne na wani ya fi na wani karfi na wani ya fi na wani bayyana irin annabawa ba dai yake da sauran mutane ba irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba dai yake da sauran mutane ba irin na manyan waliyan Allah ba dai yake da sauran mutane ba irin na mumini mai tsoron Allah ba dai yake da mumini mai saban Allah ba ko da kuwa shi kansa mumini mai saban Allah akwai wani abu na tsoron Allah tare da shi na son Allah tare da shi amma sa ga Allah ba zai kai san da mumini mai kiyaye dokar Allah yake son Allah ba wato domin idan babu son Allah a cikin zuciya to babu imanin ma gaba daya ba zai yi mutum ya zama mumini ba baya son Allah amma muminin da yake son Allah yake kiyaye dokar Allah subhanahu wataala yake aikata ayyukansa na wajibi yake gujewa ayyukansa na haram ba zai zama daidai da muminin da ke keta dokar Allah ba yake aikata haramun yake barin wajibi da Allah ya dora masa ba su zama daidai ba ko da kuwa sun yi tarayya fi asalin muhabba a tushen soyayya din kowanne na so kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi faɗa dangane da wannan sahabin da ake kawo shi ana dukansa ya sha giya a kuma sake da da shi a kuma sake da da shi har wasu kai wani ya la'ance shi annabi ya ce ya za ka la'ance shi baka san yana son Allah da manzansa ba annabi ya tabbatar masa da cewa yana son Allah yana son manzansa amma duk da haka ai ba za ka daidaita shi da sahabin da baya haka ba za ka daidaita shi da sahabban da suke biyayya ga Allah subhanahu wata'ala sau da kafa ba sa saban Allah ba saboda haka kanta soyayyar ta kan zama hawa-hawa ce soyayyar koli ita ce ta ƙarshe bayan Allah na musamman ta ce wannan da yake magana domin ko a hadisin da ya kawo wani ɓangaren sa za ka ga cewa ya kasa abin mataki gida biyu ko ma fiye da haka matakin farko shine matakin bawa ya yi aikin da Allah ya wajabta masa ya gujewa abin da ya haramta masa ba ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bi maftaratuhu alai ai wani shine mataki na farko sannan kuma gaba abuna likafa ta ci gaba ƙara matsawa gaba وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب ba بالنوافل ba zai باونا بزي غشي ta kusanta ta da nafil har sai na so shi wato har sannawa da shi ya karu fiye da yadda da yake fa'iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu har zuwa ƙarshe to kaga anan ya nuna tafiya ce mataki mataki har ya kai ga wannan mataki na ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah subhanahu wataala yake faɗa cikin wani hadisi kursi da cewa la yazalu abdi yataqarrabu to ba na ba zai gushe ba yana ta kusanta kaga kenan mataki mataki yake ta bi har ya kai ga wannan mataki na koli da shine karshe wanda bawa zai kasance da wannan sifa da annabi sallallahu da Allah subhanahu wataala ya faɗa fa bi yasma wa bi yusir wala in la uqiyanna wala ta'azani la u'izanna wannan rantsuwa da Allah yayi da cewa wannan bawa in ya wannan matsayi to babu yadda za a yi roke ni ban an samu masa babu da za a ce yana neman tsari da ni ban tsari shi ba wato in yi rantsuwa akan zan yi masa to ni kuma sai na yi masa to kaga mataki ne aka kai har aka zo ga wannan to ne shine matakin karshe da shi a nan mala yake magana ba wai mataki ne na farko farko ba saboda yadda yake koro bayanin nan dukkan mu zamu zikarci mu za ta tashi don za mu ji cewa aikuwa wannan abu da yake faɗa anya haka muke tabbas wannan ita ce hanyar da wato shi ne karshen inda ake so ka kai ko da ba ka kai yanzu ba to ana so ka ƙara zage dantse ka kara kaimi na kaga cewa ka doshi wannan hanya to shi ne ce alkalbu baitun rabbi وفي الإسرائيليات يقول الله ما وسعني سماواتي ولا أرضي ولكن wasi'ani قلب عبد zuciya ta ce ɗakin ubangiji cewa fil isra'iliya cikin labarurrukan da ake ruwaitowa daga banu isra'ila ya Allahu allah na cewa ma wasi a nisa mawati wala ardi sammaina da ƙasa ta masu yalwace ni ba walakin wasi a ni kalbo abdulmu'min amma a zuciyar bawa na mumini ta yalwace ni wannan yana daga cikin isra'iliya ba da wani asali zuwa ga annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ibnu taymiya alaihi rahmatullahi yake fada al-ghazali ah, ya ambace shi a cikin ihya ulumuddin al-iraqi yake cewa lam ara lahu aslan ban gano mata ban gano ma wannan tushe ba ah, wannan idan ya inganta ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi wannan magana a cikin wasu daga cikin littafan da suka gabata to ma'anar abinda take nufi shine wato babu wanda yake sanin Allah subhanahu wata'ala sani na hakika da sifofinsa da ayyukansa da cancantar abauta masa kamar bawa mumini ba mumini shi yake sanin wannan wato ubangiji subhanahu wata'ala da sifofinsa maɗaukaka da sunayensa mafiya kyau suna bayyana a cikin zuciyar mumini yayin da mumini ya san Allah to ya wato tattaro waɗannan sifofi na ubangiji subhanahu wata'ala a cikin zuciyarsa shine abin da yake nufi ba wai yana nufin kore samuwar Allah subhanahu wata'ala a sama ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka bisa ga bayansa ya sifanta kansa da ɗaukakar zati ɗaukakar sifa ɗaukaka <clears throat> ta daraja ubangiji subhanahu wata'ala sabbi isma rabbikal a'la wa huwa al-aliyyul azim amintum man fi sama ar-rahmanu ala al-arshi istawa ilayhi yas'adu al-kalimu at da dama na alkur'ani suna nuna ɗaukakar ubangiji subhanahu wataala wahayinsa yana sauka kai kai magana wahayi za ya saukar da wahayi wanda yake nuna uluwullahi azza wa jalla saboda ubangiji subhanahu wataala san yake ga bayinsa ba wato halittunsa ba sa kunsarsa ba sa kunsar zatinsa amma yana tare da kowa da iliminsa da ikonsa da ƙudurarsa da ganinsa da jinsa na nima kuma asma'u da inda kuke ina jinku ina ganinku aka ganin Allah da iliminsa ya kewaye komai a hatsa kulle kulli ilma iliminsa ya kewaye ko'ina amma ya daidaita bisa ga bisa al'arshi da zatinsa wannan shine akidar musulmi sai akidar ahalar sunna haka wannan da yake cewa ma wasi ani samawati wala ardi ba yana nufin kore uluwullahi azza wa ba kamar da wasu suka so su wannan su yi hujja da shi annabi da cewa ba shi da wani asali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko da kuwa karara haka yake nunawa ba zai zama hujja wajen kore abinda ayoyin Allah suka tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya ba mala yace fa mata kana alqalbu fihi ghayrullah fallahu aghna al-aghniya 'an shirk wala yarda bi muzahabati asnamil hawa matukar ya zanto akwai wani Allah a cikin zuciya to ubangiji subhanahu wataala ya fi kowa wadatuwa ga barin shirka dukkan wani wanda zaka hada Allah da shi a wajen bauta to ubangiji ya fi shi wadatuwa Allah baya buƙatar wannan bautar taka wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mai cikakkiyar wadata wa kana ghaniyan hamida wace Allah ah, wadatacce ne kuma wanda yake shayabo haka ubangiji subhanahu wata'ala baya da buƙatar dukkan wata ibada da za a hada shi da wani shi hadisin hadisin muslim da rawaito daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce ana aghda ana aghda shuraka yani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i taraktuhu wa shirkahu Allah ce ni na nafi kowanne masu abu ababen tarayya wadatuwa ga barin shirka wanda zai yi aiki ya haɗa ni da wani a cikinsa to zan bar shi da shirkarsa zan masa da aikinsa ubangiji baya buƙatar wannan aiki. shi ne nan yake cewa fa mata kana alqalbu fihi ghayrullah fallahu aghna alaghniya Matuƙar dai aka sa wani Allah a zuciya to Allah ya fi kowa wadatuwa an shirki gabarin shirka wa huwa la yarda bi muzahamati asnamil hawa ba zai yarda su yi wato cakudiniya da gumakan san zuciya ba wato da da san zuciya da bawa zai sako a zuciyarsa ba Allah ba to Allah ba zai haɗu da wannan ba shi yasa aka aka haramta yin riya ta zama shirka wato mutum yayi yana hararo Allah yana hararo wani Allah ya yi abin da sunan bautar Allah amma kuma yana hararo yabon mai yabo ko ya bar abin da sunan bautar Allah amma dan ya kauce wa suka mai suka ba wai dan ubangiji wata wata'ala ya umarci shi da ya kauce wa abin ba to wani ita ce ake cewa riya kai aikin alkhairi ko aikin ibada wanda ake yi a samu lada ka yi don wannan amma kuma a daidai lokacin kana son ka samu yaban waɗanda suke suka yi don su gani ko su ji ko kuma ka bar abin da ya kamata a ce ko ya waje ba a ce ka bari amma ba wai don kawai ubangiji yana cewa ka bari ba a'a ka yi haka ne don ka samu yaban wato don ka guje wa sukan masu suka to wani shi ake cewa riya to duk aikin da za a shigar da shi duk za a shigar da riya a ciki to wani riya tana bata aiki ya tana rusa aiki ba dukkansa kuwa dukkansa ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا da duk yake son fatan haduwa da ubangijinsa wato haduwa da ubangijinsa ya masa kyau falyamal amalan salihan to yake kyawun aiki wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuskura ya haɗa Allah da wani cikin bautarsa duk abin da suke bautar Allah ne to ya tsantsanta shi ga Allah subhanahu wataala yayi shi tsantsan ga Allah subhanahu wataala kai ya yadda ya hararo wani ba Allah a cikin wannan aiki sai ya bata aikinsa mala yace alhaqu ta'ala ghayur Allah yana da kishi kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni na fi sa'at kishi Allah kuma ya fi mu ni da shi kishi gaba daya wallahu aghyaru min minna Allah ya fi mu kishi saboda haka ne ya haramta a bauta ma wani ba shi ba dukkan wani wanda zai bauta ba Allah ba shi ba shi ba to Allah subhanahu wataala baya bukatar aikinsa يغار على عبده المؤمن من أن يسكن يسكن في قلبه سواه وأن يسكن في قلبه سواه أو يكون فيه شيء لا يرضاه Allah yana yi wa yana kishin bawansa a ce ya saukar da wani a zuciyarsa ba Allah ba ko yana neman yardar wani abu ba Allah ba to wannan ubangiji subhanahu wata'ala baya buƙatar wannan daga bawansa aradnakum sirfan falamma mazajtumu ba'udtum ba'udtum bi miqdari iltifatikum 'anna وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا زي كجار وسلن بيتوتين يدي وصل كي ميم دين دول ستمة رفعة أردناكم صرفا فلما مزجتم زي كاسا ونن ميم دين أبنا أمدى الكلم كجارة بعدتم بعدتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا وقلنا لكم لا تسكروا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا ومن سيكايمة سيكايمة إشباعي sannan baitin zai baitin zai miƙe in ba ka wato za ka karanta shi ba daidai ba yace aradna ku musirfan tsantsar ku muka so ku mun so ku zallar ku falamma mazastumu yayin da kuka gauraya maimakon ku zo mana zalla sai ku zo gaure ba'udtum bi miqdar iltifatikum anna to da kuka juya mana baya gurgure da kuka ta kanku da mu yadda kuka yi waiwaye waiwayen ku so kuka yi kanku tsaye ku zo babu wanda zai waiwaya yadda kuka waiwaya kuna kallon wani abu sai ku zama da kun kara wa kanku tazara tsakaninku da mu wa qulna lakum mun kuma gaya muku mun ja ku la tuskinul qalba ghayrana kar ku zaunar da wani mu a zuciya fa askantumul aghyara ma antum minna haka amma sai kuka saukar da wasu daban ba mu ba a zukatanku to ba mu ba ku wannan baiti ne kawo shi domin ya dabbaka shi akan wato alakar mumini bawa mumini da ubangijinsa wajen soyayya to kuma ubangiji yana son bawa ya kasance ya nika zuciyarsa gaba daya zallanta gaba daya ga Allah subhanahu wataala kada ya karkasa ta ce ga kashi kaso na ubangiji kuma ga kaso na na wane da wane da wane zama da ko menene da zai ci karo da kasan da zai ci karo da muradin ubangiji subhanahu wataala to zai bashi mala ce la yanju gadan illa man laqiya Allah bi qalbin salim laysa fihi siwa babu wanda zai kubuta gobe wato gobe kiyama babu wanda zai kubuta daga azabar Allah sai wanda ya haɗu da Allah da lafiyayyar zuciya ko kubutacciyar zuciya wadda babu wani abu a cikinta ba Allah ba ta'ala yau تعالى يوم لا ينفع مال ولا illa man a أتى الله kalbin سليم ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai ga wanda ya zo wa Allah bi kalbin salim sai wanda ya zo wa Allah bi kalbin salim da kubutacciyar zuciya wato lafiyar zuciya wannan addu'a wannan bayani ya zo cikin addu'ar Annabi Ibrahim alaihissalam lokacin da ya roki Allah subhanahu wataala da cewa ya sanya shi waj'alni min warasati jannatin na'im واغفر لأبي إنه كان من الضالين wala تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم sauraka annabi ibrahim alaihissalam shi addu'ar ubangiji subhanahu wata'ala kada ya tozarta shi ranar gobe kiyama ranar da babu abin da zai yi amfani ga bawa la yanfa'u malun wala banun dukiya tarin dukiya da tarin yaya ba za su amfani mutum ba a ranar gobe kiyama babu abin da zai amfanar da mutum ranar sai wanda ya je wa Allah da lafiyayyar zuciya lafiyayyar zuciya ita ce zuciyar da babu wani Allah a cikinta zuciyar da aka tsarkake ta daga dukkan wani wata kazanta ta shirka kazanta ta saban Allah kazanta ta cututtukan zuciya wani shi ne zai samu kubuta a gurin Allah shi ne malam ya yi fassara alkalbus salim ya ce alkalbus salim huwa tsahiru min adnasil mukhalafat lafiyayyar zuciya ita ce wacce ta tsarkaka daga kazantar saɓawa Allah sabawa saɓawa Allah tun daga kan shirka har zuwa kan laifuffukan da suka danganci zuciya irin su munafici su hasada irin su ainihin kullata da keta da mugun nufi duk waɗannan abubuwa mutum ya tsarkake zuciya shi daga gare su samun tsarkin zuciya shine alamar kubutar bawa ranar gobe kiyama domin ita zuciya ita ce ke jagorancin duka sauran gaɓoɓin ɗan adam in ta zama lafiyayya to sauran ma sun zama lafiyayyu in ta lalace to duka sauran sauran jiki ya lalace gaba ɗaya wani alƙalbu salim eh, a gefen alƙalbu salim akwai alƙalbu almarid akwai matacciyar abin akwai zuciyar da take mara lafiya bi qulubihim marad wato akwai cuta a cikin zukatansu sau akwai alqalbul marid akwai alqalbul mayyit shine wal qasiyatu qulubuhum ke kasashiyar zuciya fa qasat qulubuhum fa qasat qulubuhum ay matat qulubuhum ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة haka zuciya ƙeƙasashiya ita ce matacciya zuciya mara lafiya ita ce wadda take da madda take da abin da yake lafiyayye da kuma abin da yake cuta fahiyar lima galaba min huma idan cutar ta fi yawa shikiran ta zama wannan da ita da matacciya duk kusan ɗaya suke idan kuma lafiya ce ta yawa to kamar dai ɗan adam ne kawai jikin ɗan adam ne akwai wanda yake cikakken lafiya cikakken lafiya akwai wanda yake mai lafiya ne amma yana da akwai cuta a jikinsa akwai wanda cutar ta riga ta ci karfinsa haka zukata suke a gurin Allah subhanahu wataala kashi uku ne akwai alqalbus salim akwai alqalbul marid akwai alqalbul mayyit dukkanin su kuma game da kuka ga alqur'ani ya ambace su ya ambace waɗannan zukata wanda zai samu kubuta a ranar gobe kiyama shine sahibul qalbis salim السليم من الشرك السليم من المنافق السليم من المعصية السليم من البدعة zuciya da ta kubuta daga shirka da saban Allah da munafici da bid'a wanda shine yake kai labari a gaban Allah subhanahu wataala fa amma almutalaqqiqu bi shay'in min almakruhat fala yasluhu li mujawarati hadrat alqudus ko hadrat alquddus amma zuciyar da ta riga ta wato gauraya ta cakudu da wani abu na abin ki wanda Allah subhanahu wataala baya so abinda Allah ya haramta to wannan ba ta dace a ce ta samu halartar halarar Allah subhanahu wataala mai tsarki ba wato ba za ta samu fada a gurin Allah subhanahu wataala ba domin Allah subhanahu wataala mai tsarki ne haka baya son abinda babu tsarki a cikinsa inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin abinda yake masu tsarki su Allah subhanahu wataala yake so inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karbar abinda yake ba mai tsarki ba da haka duk wanda yake da kazanta tare da shi to wannan ba zai yi ba zai dace da wanda za a ba shi dama ya halarci halarar ubangiji mai tsarki ba shi da hazaratul quddus illa ba'da an yutahhara fi kiril azab sai bayan an kai shi wato ziga zigin azaba an kai shi wutar jahannama an tsarkake shi to lokacin ne yake da wato damar a kawo shi ya halarci ta ubangiji mai tsarki fa'iza zala an hulkub saluha hina idirin mujawara yayin da wannan kazantar ta gushe daga gare shi wato aka gusar masa da dattin raban Allah to lokacin ne ya dace ya bukuci ubangiji subhanahu wataala inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba abu sai mai tsarki wannan wani bangare ne na hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito Allah subhanahu wataala ya faɗa haka cewa baya karbar annabi ya faɗi cewa Allah baya karbar abu sai tsarkakakke saboda ko menene za a fuskanci ubangiji da shi dole sai ya zama tsarkakakke don haka shi kansa bawa abinda zai tsarkake shi shine waɗannan ayyuka masu kyau da ubangiji subhanahu wataala ya ya ya ya umarni da shi kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ce ku ci daɗaɗɗen abubuwa yana cikin tsarkakan abubuwa na halal sannan kuma ku kyakkyawan aiki to waɗannan abubuwa su suke sa wa ya zama mai tsarki ya zama na abin da zai ci ya sha halal ne ba haramun ba sannan kuma kasance aikin da zai yi mai kyau ne domin haka ya samu tsarkaka a wurin Allah subhanahu wataala yayin da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suka aka rasa su to lokacin bawa ya zama kazantacce ne ubangiji subhanahu wataala ba zai masa iso a fadarsa ba har sai an je an yi masa tsafta an tsarkake shi an masa wanka sannan wankan kuma na azaba ne azabar wuta kilo jahannam za a sa shi a cikin wutar jahannama ne a ta wanke shi sannan sai a dawo da shi a to wannan shi ne yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara su kawai suka kafirta wannan daman babu magana su tsaftata wannan sun riga sun zan kazantar ne su gaba ɗayan su na malmushriku na najas su najasan ne dukansu ba wai najasa ta same su ba su gaba ɗaya sun zama najasar daga najasa ba ta jasa najasa najasa ce sai dai a kawar da ita amma mumini to sai ka iya samun najasa na ayyuka na marasa na ayyukan da suke na laifuffuka wannan shi hukuncinsa a gurin Allah shine a sa shi a wuta a tsoma shi a wuta don a wanke shi da a fito da shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta cewa wuta za ta za ta kona muminai da masu imani da aka jefa su cikin wuta saboda saban Allah su dawo kamar garwashi da eh, san garwashin wuta wato afuwar su da kamar gawayi da ka san gawayi baki irin haka za a fito da su sai a jefa su cikin naharul haya wata ƙoramar rayuwa da ka jefa cikin wani ƙorama kuma sai su dawo sabuwar halitta fil an wanke su sun dawo wasu mutane daban yanzu shi za su shiga jahannama za su shiga wuta abin za su shiga aljanna bayan sun baro jahannama to wannan shine hukuncin da Allah yake yi wa waɗanda suke da datti wanda ya shigo da zuciya mai lafiya shine wanda zai tafi aljanna lafiya lau fa amma alqulub at-tayyiba fatasluhu lil mujawarati min awwal al-amri amma zukatan da suke lafiyayyu zukatan da suke tsarkaka to su wannan sun dace su makoci ubangiji subhanahu wata'ala tun a karan farko wato su ba sai sun yi ratse ba ba sa bukatar ratsi a karan farko za a ce da su salamun alaikum bi masu bartun ni'ma uqbad dar aminci ya tabbata gare ku masu bartun saboda haƙurin da kuka yi fane ni'ma ma dalla da da wato da makoma da gida na ƙarshe shine aljanna da Allah subhanahu ta'ala ya baku wato ma dalla da haƙurin da kuka yi haƙurin da kuka yi wajen yi wa Allah subhanahu wata'ala biyayya ku yi abin da ya ce da kuma haƙurin da kuka yi wajen barin abin da ya hana da kuma haƙurin da kuka yi akan abin da zai same ku na kaddara mara daɗi ku yi haƙuri ku mai da al'amarin ku ga Allah wannan haƙuri shi ya haifar muku da abin da yanzu kuke ciki to aminci ya tabbata a gare ku salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku tibtum wato kun tsarkaka tun kuna duniya kun yi aiki mai kyau na tsarki za haka yanzu fatkul wa khalidi ku shiga aljanna kula masu dawwama wato abinda ya sa yanzu za a shigo da ku wannan gida saboda mai saboda tsiftum kun tsarkaka a duniya ta hanyar yin abu mai kyau da barin abu mara kyau nan Allah ce allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah waɗanda mala'iku suke karɓar ransu tsayyabi na suna tsarkaka wato Allah ake aiko mala'iku na karɓar mutuwa su zo su karɓi ransu alhalin suna tsarkaka wato suna kan ayyuka masu kyau mutuwarsu ta zo ta same su to lokacin tun daga lokacin mala'iku za su fara musu sallama za su fara nuna musu cewa ai su rayuwarsu ta yi kyau kuma ƙarshe ya yi kyau salamun alaikum aminci ya tabbata gare ku urkhul ku shiga aljanna mala yace wa mallam lam yuhriq al-yawma qalbahu bi nar salaf aw binari shauki ila liqa' al-habib fanar jahannama lahu ashaddu harra wanda duk bai kona zuciyarsa ba a yau da wutar nadama akan abin da ya wuce masa sannan bai kona kansa ba da wutar begen haduwa da ubangijinsa masoyinsa ba to wannan wutar jahannama a shaddu harra ta fi tsananin zafi gare shi wato abin da yake cewa wajibi ne a yau tun a yanzu mutum ya yi nadamar abin da ya riga ya wuce na rayuwarsa wanda bai ribace shi ba ya kona zuciyarsa da nadamar wannan saboda ya guje wa kurar jahannama ya kora zuciyarsa da shauƙi begen haɗuwa da masoyinsa shine Allah saboda ya wa wutar jahannama wanda duk biyayyar Allah subhanahu wata'ala wanda duk bai haƙura da wahalhalin bin Allah a duniya ba yana ganin wani abu ne mai wahalar gaske to ya shirya wahalar da ba ta yankewa ita ce wahalar lahira kamar yadda munafukai suke gawa juna su latan firu fil har kulnaru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamu wal yadhaku kasiran wal za a bi bima ya ya'malun suna gaya wa junan su latan firu fil har kakko bi annabi cikin zafin nan lokacin za a fita yakin tabuka ana tsananin zafi ke ce wa junan su kakko sake ku fita ku bi shi ana wannan zafin kan me za ku wallafa la tanfiru rufin har Allah saukar musu da martani kul ka gaya musu naru jahannama shaddu harra wutar jahannama da take jiran su ta fi tsananin zafi ina haɗi me ya haɗi babu haɗi tsakanin wannan zafin da suke magana a kansa da kuma zafin da yake na wutar jahannama ba suna gujewa zafi ba ne sosai su sani akwai zafin da suke tunkara a gabansu da wannan magana da suke yi mara kyau ba sun tuba sun koma ga Allah ba zaka mutum ya guje wa abin da zai ke ganin zafi ne ana wahala ce shi ba zai iya ba shi kaza shi kaza bai sani tunkara wani wanda yake yafi wannan yake lokacin kuma da ya kai can babu zancen dawowa baya ju'un la li a'malu salihan fi ma تركت kalla na كلمة huwa qailuha سواء magana ce kawai zai ta ba baki in aka tafi ba dawowa babu komowa ka yanzu ne lokacin aikin yanzu ne lokacin da zai ribaci damar in ya bari ta kubuce to ba wasu kana kuma a dawo masa da ita duka lokutan mu da suke ta tafiya tafiya suke komun so tafiya ake ba tsaye ake ba da zarar yaro ya zo duniya ba an fara masa lissafin rayuwarsa kenan ba wanda za a ɗan jinkirta masa ko a ɗan dakata masa ko a ce yau ana hutu saboda ka yau ba a accounting a'a ko a ce masu lissafin sun yi bata hmm, ko a ce an yi masa arin gizo hmm, sai an kara masa ba a kula ba babu a kowa abinda tera cikin eh, cikin mahaifinsa obira bai katibe rizkihi wa amali wa ajali a rubuta arzikinsa da aikinsa da ajalinsa ka yana fitowa lissafi ya fara ba kuma zai yi latti ba ba kuma zai zaja ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastakhiruna walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha to haka tafiyar an fara ta haka za a yi ta tafiya kuma har tun ana hawa tudu a fara gangara to mutumin da bai san inda za a datse masa tafiya ba amma ya sakaci ya ƙi guzuri ya take yana jiran ko sai sai kaza sai kaza sai kaza kwatsam ba ba ba ba ba ba tsammani sai ya ga ba ku wanda ya san ranar mutuwarsa abin gaibu ne a hannun Allah ashe kamata ya mutum ya zama kullum a cikin shiri kai ne ake gaya maka cewa abokin fada yana nan tafi shirya yana nan tafi yau ko gobe sai ka zo ka tabbaci ka ce ina ji motsinsa na miƙe zai zama ko ka bacci kullum cikin shiri kake kullum cikin dako kake to haka mutuwa take dan adam Allah subhanahu wataala ya raka ba dan adam buri burinsa ya ƙetare, ya tsallake ya shallake rayuwarsa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zara burin dan adam da mutuwa zana dan adam yayi wata da'ira sai da wani dogon zane wanda zauran zanen nan ya fita har wajen da'irar Na ya ce to wannan zanen da'irar ajalin mutum kenan da ya kewaye shi ta ko'ina babu mafita duk inda ya nufa ajalinsa ne ba zai tsallake shi ba amma ga burinsa ya ketare ajalin ya fita wato dan adam har yana gobe zai mutu ba buri yake mutum da yana kwance rai ku mota mutu ku kai duk sanda ya dan samu ya numfasa sai ka je yana faɗar wasu maganganu da suke nuna in ya tashi akwai wani abu kaza zai yi in Allah ya tashe ni ina son yi kaza yi kaza da aka burin da adam ya shallake kuma wannan hikima ce ta ubangiji da ya yi hakan akwai hikima babba da ta sa Allah subhanahu wataala ya yi dan adam haka saboda dan adam ya zama mai kazar kazar koyaushe ba mai sare wato gwiwarsa ta sare ba ba wanda kamata wato wanda zai zai samu karayar zuciya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin sai yake cewa idan alkiyama ta zo tashi idan qamatul qiyama wa fi yadi idan qamat idan qamatul qiyama fi yadi ahadikum fasilatun falyadrisha falyadrisha idan alkiyama ta zo tashi akwai irin dabino a hannun ɗayan ku to ya dasa shi kaga a cikin itatuwa dabiru yana cikin wanda suke daɗewa kafin a fara morasa zai ɗau shekaru kafin ya girma har ya fara yaya amma duk da haka ake cewa ga kiyama in ta taho daga dangadan kana rike da dashen dabiru to da sashi kafin alkiyama ta tsaya karewar a nuna mumini ba a ce akwai wani geji da za ka kai shikenan ka zube ba ka ce kai shikenan ba abin da za ka iya yi yanzu a'a ana so kai tai kai tai to ubangiji subhanahu wataala sai ya rufe ya sa shamaki tsakanin dan adam da ajalinsa saboda ya zama active ya zama koyaushe cikin cikin aiki yake koyaushe cikin aiki yake to ya za a gaya wa dan adam ga san da zai mutu to wani daga kafin mutuwarsa da shekaru ma za ka same shi yi gaba ɗaya ya langwabe ya ya ya gaba ɗaya ya zubi ya yi collapse ba zai iya komai ba da an matsa ce to mu da tamu ta kare ba zai iya komai ba tashi mu je guri ka ce to mu da tamu ta kare kuma mu da sai aka rufe masa wannan saboda a ba shi damar ya zama cikin kazar-kazar koyaushe sun haka akwai hikima ta ubangiji cikin yin wannan to kuma a hakan ne jarabawa kuma ta tabbata har ila yau don idan kasancewa saura sati daya saura wata daya ai ba za a gane wanda zai ci jaraba ba kamar an ba kowa shi ne na jarabawa an ba shi tambayar da altar. to amma abin a bakka a rufe to nan ne za a fahimci cewa wannan eh da gaske Allah ya nufa Allah ya nufa amma aka zama kasancewa a mutuwarsa saura sati shi na sai ta ta'asarsa ya san cewa akwai saura ai abin da deadline da aka bani akwai saura saura ka sai ya zo dab sai ce ya tuba sai dawo gyara abubuwa gyara abubuwa shi ke ya ci bilis to sai ubangiji ya rufe abin saura ka sai dai mutum kawai a kama shi baga to a ne za a samu wanda zai gidan allah wanda zai fahimci manufar rayuwar ya gane cewa a cikin wata jaraba yake ba zai saki ba ba zai sake ba kullum yana cikin shiri kullum yana cikin shiri saboda karan da abin ya zo to zai same shi a cikin shiri shi yasa suke cewa kamar ibn jauzi a cikin sayyidul khatir bai taba ganin sakarci ba na mutumin da ya san dalle zai mutu amma baya mata shiri baya baya shirya mata ya fa tabbata ba fa wanda yake shakkar mutuwa babu shi duk tsayar mutum ya sa akwai mutuwar sai dai kawai mata tawili an samu wani ya ce in an mutu ba za a dawo ta wani bangare wani bangaren ta nasu kul arwa ce in an mutu zai sake tashi amma da ya yadda akwai mutuwar ba ce ya yadda akwai mutuwa amma kuma zai mata shiri ba musamman mumini da ya fahimci cewa gidan gida biyu ne akwai nan akwai can nan din ba mai wanzuwa ba ne can din shi ne mai wanzuwa shi ne na har abada amma kuma ya shagala akan wanda baya wanzuwa din amma kuma bai bar mai wanzuwa din baya masa wani shiri baya masa wani tanadi akwai akwai rashin akwai rashin tunani anan shi bai taba ganin wauta ta mutumin da ya san akwai mutuwa ba amma baya mata tanadi wannan wautarsa ta fita komai to kuma wautar tana ana ƙara shekaru tafiya na ƙara tafiya wautar na ƙara zama wauta wautar matashi wanda zai yi tashar holiyarsa ba tare da tunan mutuwa ba ba ta kai wautar wanda ya kai ya manyanta ba dan shekara arba'in ta dan shekara arba'in ba ta kai dan shekara hamsin ba kana ƙara gaba wautar na ƙara bayyana saboda tafiyar ma'ana kana ƙara kusantar inda ake cewa za a ce kuma kana ƙara shagala wanda duk ya kai wani mataki na shekaru musamman da annabi ya ce amara ummati ma baina 60 da 70 wanda duk ya shiga wannan mu'tarakil maut ibn ibn al-jawzi yake kira shi mu'tarakul maut wato gurin gwagwagwa da mutuwa tsakanin 60 da 40 nan ake kokawa to wanda ya shiga wannan gurin da ake rugun tsumi shi da mutuwa kuma a ce wai wai shi shi har yanzu da shi ake ta rigima akan mukami akan matsayi akan waye akan waye yana wannan yana wannan rugun tsumin akwai akwai akwai rashin rashin rashin tunani kuma a lokacin ba kakkace wai rugun tsumin da ake da shi da da faɗi tashin da ake da ba ta kashi da ake da shi akan yayi wani abu da zai samu yarda Allah ne a'a akan wani abu da zai ƙara tabbatar da matsayinsa a ci to shi yasa yace bai taba ganin wawa da ya kai wannan ba sannan kuma yana haura wannan ya haura saba'in din to fa duk abin da aka bashi duk gini daya da ya wayi gari ya kai karshen sa to bonus ne a rayuwarsa ganima ce ya wuce kuma wannan mutarakul mut kuma ya shiga wani wani bonus ne kuma ake masa to kai ka san bonus din MTN kana ta kawai sai ka ji an zare sai ka danna ka danna a ce ina ya expire saboda ka shi akwai bukatar mutum ya rika dubawa ko yaushe ah, kada abin nan duniya ya dauke masa hankali shine abin da nan malai yake cewa man lam yuhriq al-yawma qalbahu bi nar al-asaf ala ma salaf aw bi nar ash-shawq ila liqa'i al-habib fa nar jahannam lahu ashadd harra ma ila يحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه ba ko yukmil na illa man yukmil ko yukammil duk ma yahtaju ila tatahhur bi nari jahannama babu wanda ke bukatuwa zuwa ga tsarkake shi da wutar jahannama illa man lam yukmil tahqiq at-tauhid sai wanda bai kammala cika tauhidi ba wal bai bi huquqihi da tsayuwa da haƙoƙinsa wato wanda tauhidinsa bai cika ba wanda bai gama tsayawa da haƙoƙin tauhidi ba wanda shi yake buƙatar a tsarkake shi da wutar jahannama wato wanda aka samu gibi a cikin tauhidinsa sani cewa waɗanda za su shiga wuta su fita su ne waɗanda suke da tauhidi wanda ba shi da tauhidi ma'ana wanda yake mushriki ko kafiri wanda iya shiga wuta ya shiga kenan babu maganar fitowa ba hun bi khariji da minan nar shi ba ranar fitowa amma wanda zai zama yana da tauhidi amma kuma akwai wani gibi a cikin tauhidin nasa tauhidin bai cika ba to wannan shi zai shiga wuta dan a tsarkake shi daga wannan gibin da aka samu na na najasa a fitar da shi shine ya kawo cewa awwalu man tus'aru bihi an-nar min al-muwahhidin al-ubbad al-mura'un bi a'malihim wa awwaluhum al-'alim wal-mujahid wal-mutasaddiq lir-riya' yasira ar-riya shirkun sai ce farkon waɗanda za a ƙona su da wutar jahannama daga cikin masu tauhidi su ne al'ubbadu masu bautar Allah almura'u da bi amalihim masu yin ayyukansu don a gani wato don riya wa awwaluhum na farkonsu al'alim malami wanda Allah ya ba shi ilimi amma iliminsa ya zama ba na Allah ba iliminsa ya zama na riya Walmujahid da mayaki mujahidi wanda ya fita ɗaukaka kalmar Allah amma ba dan wannan ya fita ba ya fita ne don ya nuna jarantarsa ko da ya samu wani abu na ganima wal mutasaddiq da mai fitar da dukiyarsa ya bayar dan da sadaka amma ba dan Allah ba lirriya yayi ne dan riya li'anna yasirar riya shirkun domin duk ƙanƙantar riya shirka ce duk kankantar ya shirka ce a nan ya yi ishara ne zuwa ga hadisin abu huraira wanda imam muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci mutane uku waɗanda da su ne za a fara rura wutar jahannama wato wutar da za a jefa masu saban Allah ba wutar kafirai ba wutar da za a jefa masu saban Allah wutar da za a jefa muminai masu saban Allah to farkon waɗanda za a sa su a matsayin makamashinta na farko su ne mutane uku waɗanda hadisin ya kunsa mutane uku waɗanda suke wato ɗauke da manya-manyan ayyuka ayyukan da suke a matsayin rukunai na kafuwar addini kafuwar addini wato addini baya kafuwa sai da ayyukan su guda uku dinnan ayyukan malami wato ilimi da ayyukan mujahidi shine bawa addinin kariya da karfi da karfi sai kuma ayyuka na na dukiya addini baya kafuwa sai da waɗannan abubuwa guda uku a samu ilimi a samu tsaro sannan kuma a samu a samu ciyar da dukiya to waɗannan ukun dukkaninsu suna tsaye akan wata wata boda ta addini kamar sun kare wata boda ta addini amma kuma ba Allah a cikin zuciyarsu ko sun yi sun sa wani Allah a ciki to sai ya kasance da su za a fara rura ta jahannama to wanda shine tauna tsakuwa don aya ta tsoro idan waɗannan da girman aikinsu za a fara wutar rura wutar jahannama to ina kuma ga wanda shi nashi aikin bai kai nasu ba kuma ya shigar da riya a ciki kaga shine zai cancanta a fara a sa shi ma a cikin wutar jahannama din hadisin ya yi ishara zuwa gare shi wanda insha Allah karatunmu na gaba za mu ambace shi abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah